a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha ɗaya kuma a darasin da ya gabata muna cikin bayanin du'a'ul karbi wato addu'a na bakin ciki da tashin hankali idan mutum ya shiga cikin ɓacin rai da damuwa da tashin hankali wani irin addu'a ya kamata yi mun yi bayanin addu'o'i guda biyu a can baya saura addu'o'i guda biyu daga cikin addu'o'in bakin ciki ko addu'o'in da in mutum ya yi su Allah zai yayi masa bacin ransa da bakin cikinsa akwai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wato wannan addu'an duk mutumin da ya rizimci yin ta ubangiji ta'ala zai yayi masa bacin rai da damuwa da ya shiga a ciki asalin addu'an annabi Yunus alaihi salatu wassalam shi ne ya yi ta a lokacin da ya shiga damuwa, a lokacin da yi wa mutanensa wa'azi sai suka ƙi su karɓa, shi kenan sai fushi da su sai fita daga garin. Sai Ubangiji ta'ala ya yi masa hukuba da sababin wannan fitan da yi. Bayan ya musu wa'azi, ya yi musu gargaɗi, Ya ce idan ba su yi imani ba azabar Allah za ta kama su Allah ta'ala zai saukar musu da azaba sai su baki su yadda to kenan sai wani mutum ya ce musu to wannan bawan Allah maganan da yake na azaba za ta sauka muku ku dinga kula da shi idan kun gan shi a cikin garin to azaban ba za ta sauka ba idan kuma kuka ga ya bar gari to alaman azaban za ta sauka ne ana nan kuwa sai fushi sai fita daga garin gaba daya wanda ya fita daga garin sai je shiga jirgin ruwa zai tsallaka ya bar wannan gari wannan gari shine garin nainawa wani gari ne a ƙasar iraki kusa da mausil a yanzu haka ana yaƙi a wannan gari saboda haka sai far wannan gari na nainawa sai tafi ya shiga jirgin ruwa zai tsallaka wane ne ubangiji da ala jarrabe shi sai jirgin ruwan ya zama na an yi masa lodi mai yawa mutane sun masa yawa idan ba a fidda wani daga cikin mutanen aka jefa shi a kogi ba to zai zama na duk gaba ɗayan su za su nitse to shine sai aka yi ƙuri'a cewa duk wanda ƙuri'a ta faɗi a kansa za a jefa shi a cikin kogi sauran mutane su samu tsira wato shi dai kan zai halaka amma sauran mutane kuma za su fira. to da aka yi kuri'a sai kuri'a ta fada akan annabi Yunus to shine da ya fada da aka ɗauke shi aka jefa shi a cikin kogi sai kifi sai ya buɗe bakinsa kawai sai aka jefa shi a cikin bakin kifi bangiji ta halayewa kifin wahayi cewa kada ya tauna sa kuma kar ya ci namansa wato don ya haɗe shi ya bar shi a cikinsa a yanda yake dinna haka nan ko ya zauna zamani mai tsawo a cikin cikin wannan kifi to lokacin da yake cikin kifin ne a nan ne wannan addu'ar domin Allah ta'ala ya kubutar da shi daga kuncin da ya shiga na bacin rai da damuwa kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa zannuni iz dhahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin bangiji ta'ala yake ka ambaci kissan wato zannun mabocin kifi shine annabi Yunus a lokacin da ya tafi yana mai fushi da mutanensa saboda sun ƙi su yi imani to sai ya je ya fada cikin kogi ya fada cikin kifi yana tamanin ubangiji ta'ala ba zai jarrabe shi ba da sabbin wannan abun da ya yi a lokacin da yake cikin dufai wato duhun cikin kifi da kuma duhun ainihin kogi da duhun dare da shi ne sai kira ubangiji subhanahu wa ta'ala yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dai wannan addu'an Allah ta'ala ce sai muka amsa masa muka tseratar da shi daga bakin cikin da ya same shi fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi sai muka tseratar da shi muka amsa masa addu'arsa muka tseratar da shi daga bakin ciki da bacin rai sai Allah ta'ala ya ce wa kazalika nunjil mu'mini haka nan muke tseratar da mu'minai bayin Allah na gari don sun ji idan sun yi wato irin wannan addu'a din idan sun shiga damuwa sun koma zuwa ga Allah ta'ala wannan addu'a ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ita ce sababin tsiran annabi Yunus alaihi salatu wassalam shi yasa ubangiji ta dace falaula annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun ba don ya kasance yana irin wannan tasbihin ba shi annabi Yunus da zai zauna a cikin cikin kifin nan har zuwa tashi alkiyama to amma wannan tasbihin da ya dinga yi to shine ainihin wato ya tsiratar da shi ya zamana abin nan ya fita daga cikin wannan kunci to haka nan dukkan mutumin da ya shiga cikin kunci idan yana irin wannan tasbihi ubangiji subhanahu wata'ala zai tsiratar da shi hadisi ya tabbata daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah yarda da shi yace da'watu binnu manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace da'watu dhunnuni izda'a wa huwa fi batni al-hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qadlu illa fi shay'in qadlu Allah lahu manzon Allah sallallahu alaihi addu'an mabocin kifi wanda kifi ya hade shi ne annabi nuhu lokacin da yayi wannan addu'an yana cikin cikin kifi ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz Ya yace dukkan wanda ba mutumin da zai yi irin wannan addu'a mutum musulmi ya yi irin wannan addu'a a cikin wani abu kwace Allah ta'ala ya amsa masa wani hadisi imamu tirmidhi ya wato shi kuma hadisi ne wato sahihi idan duk mutum da ya shiga kunci ubangiji wa ta’ala zai fi da shi idan yana cewa la ilaha illa anta ka inni kuntu min zalimin kuma kuncin nan kowane iri ne kowane abin nan wani bala'i ne tinkare ka ko ta masifa ne ta sauka maka ka shiga cikin ɓacin rai da damuwa ko ni ne walakanta ka ko ni ne yake gajiya maka wasu maganganu marasa kyau to ka jizimci la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az kamar yadda ubangiji ta ala yake cewa walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin Allah ta'ala yake ya rasulullahi mun san kana cikin damuwa dangane da abin da kafirai suke gaya maka suna gaya maka bakakin banganu kala kala yace to ka dinga tasbihi ka kasance daga cikin masu yin sujjada wato masu yin salla. kana tasbihi kana sallah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar kana yin sallah nafila kana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin duk mutumin da yake wannan to Allah ta'ala zai tsira da shi daga dukkan wato kuncin da yake ciki. Wallah kawai. abin nan addu'a ta gaba ita ce addu'a ta hudu Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a to mun fassara la ilaha illa anta ba ko la ilaha ba abun bautawa da gaskiya illa anta sai kai wato ubangiji subhanahu wataala subhanaka tsarki ya tabbatan maka wato ka tsarkaka daga dukkan wata siffa ta tawaya inni kuntu min zalimin ni na kasance daga cikin azzalumai masu zaluntan kansa wato masu zaluntan kawunansu a nan addu'an ta kashi uku ne na farko tauhidi la ilaha illa anta ba mota da gaskiya sai kai kalmar shahada kenan la ilaha illa na biyu kuma tsarkake ubangiji subhanahu wataala shine subhanaka barki ya tabbatar maka ba ka tikwantuwa da wani aibi sai na uku kuma shine tawabu, kankan da kai zuwa ga Allah ta'ala ka bayyana cewa abin da ya sa Allah ya jarrabe ka da wannan al'amari saboda kai ne a zalumin kanka wato kai ka jawo kanka Allah ya jarrabe ka da wannan wato kamar da lamari zuwa ga Allah cewa ba don sabon Allah ka ba da Allah ba zai jarrabe ka da wannan jarraba da ya maka ba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaqu an كسب saboda haka Allah ta'ala yana jarraba mu da sawabin abubuwan da muke yi to shine sai in inni kuntu min zalimin tabbas ni na kasance daga cikin azzalumi Bana na zalunci kaina ni mai sabon Allah ne ya Allah na yadda ni mai sabon Allah ne Allah ka yaye min halin da nake ci sai Allah ya ji tausayin ka sai yayi maka ka ka mai da lamarin kai zuwa ga Allah ta'ala kuma ka dauki kanka komai ba kayi tawazu to shine ma'anar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a wannan addu'ar kuma manzala ta ya koya wa asma'u bintu umayyis ne kamar da ya tabbata a cikin sunan na Ibn maja da sauran su abu dawud da sauransu amma dai lafazin Ibn maja wato ita asma'u bintu umayyis suna cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kalimatin aquluhunna inda alqarbi Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a tace manzon Allah sallallahu alaihi ya koya mini waɗansu kalmomi waɗanda zan dinga faɗan su yayin da bakin ciki ya sauka mini su ne Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a in dinga maimaita wannan fassararsa shine Allahu Allah Allahu Allah takidi ne karfafawa ne Allah Rabbi shine mahalicci na shine abun bauta ne shine ubangiji na la ushriku bihi shay'a ba zan yi masa shirka da komai ba mutum dinga faɗan wannan lokacin da ɓacin ya dame shi Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a kaga wannan yayi kama da la'ilaha ila illa anta ke ba an bauta da gaskiya sai Allah mutum ya tabbatar wa Allah tauhidi ya kore masa shirka ya kore masa shirka wato ba mai yi sai Allah shine ma'anan wannan kace Allah shine abun bauta na ba zan masa shirka ma to kenan ka bawa Allah ta'ala haƙƙinsa ka mai da al'amari zuwa ga Allah shine mai shine mai tsora maka masifa kuma shine wanda wanda zai yayi maka wannan su ne cikaton addu'o'i guda biyu daga cikin guda hudu waɗanda ake yi a lokacin da mutum ya shiga cikin damuwa da daɓacin to sai uli liqa'il aduwi wa sultani wato addu'an haɗuwa da kafurai abokanin gaba addu'an haɗuwa da abokanin gaba waje sultani da ma'abocin sarauta abokanin gaba su ne wanda suke son su cutar da kai sawawun auren yaƙi ne ko ba wajen yaƙi ba wanda yake neman ka zai kashe ka zai cutar da kai sai in ka zai shi me ya kamata kai akwai addu'an da ya kamata kai haka nan waje sultan haka nan sarki irin azzalumin shugabanni idan ka zo su za su zalunce ka to ga irin addu'an da ya kamata da ya kamata kai addu'a ta farko Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim wannan addu'an kuma an ruwaito ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ash'ari yace manzala ta sama ya ce ko kuma anna annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim wato manzala su suna kasance in ya ji tsoron shirin wasu mutane idan ya haɗu da jama'a sai ya ji tsoron su kada su cutar da mutane kar su cutar da shi su cutar da sahabbansa to sai dinga cewa Allahumma inna nas'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce fassaran addu'a shine Allahumma ya Allah inna naj'aluka fi nuhurihim tab tabbaz mu muna sanya ka fi nuhurihim akan kirazansu ma'ana ka kare mu daga sharrinsu shi ne ma'ana muna sanya ka da a kirazansu da abokin gaba yana fuskantar da kirjinsa ne sai ya harbe ka ko ya cuka maka wuka ko mashi ko wani abu ya cutar da kai to sai ka ce ya Allah muna sanya ka akan kirazansu ma'ana ka zame mana kariya tsakanin mu da su ya zama ba za su iya zuwa wurin mu ba ballantana su cuce mu wa na'udhu bika min shururihim ko muna neman tsarinka daga su idan ka faɗi haka sai Allah ta'ala ya kare ka daga sharrinsu ya baka kariya sannan ya kare ka daga dukkan sharrin addu'a ta biyu Allahumma anta abudi wa anta nasiri bika aqulu wa bika asulu wa bika uqati wannan ita ma addu'a ne na in ka da wani abokin gaba ko kuma wani azzalimin shugaba kana ga zai abin nan zai zalunce ka eh, ko ni azzalimin soja ko ni azzalimin dan sanda akan hanya to sai ka dinga karanta irin waɗannan addu'o'i don Allah ya kiyaye ka daga sharrinsa wannan addu'an an ta daga Anas bin Malik radiyallahu anhu Allah ya da shi yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza ghaza qala Allahumma anta abudi wa anta nasiri wa bika aqulu wa bika aqulu wa bika uqatil Abu Dawud ya ruwaito hadisin da Tirmidhi hadisi wanda yake wato ainihin sahihi Allahumma fassara addu'an shine Allahumma anta abudi ya Allah kai ne mai taimako na kai ne mai kare ni kai ne mai kiyaye ni asalin kalman al'abud damtse ne damtse saboda karfin mutum yana bayyana a damtsin sana ya Allah kai ne karfi na ba da karfi sai kai mana kai ne zaka taimake ni ka kare ni shine ma'anan anta abudi anta auni wa mani'i wato kai ne mai taimako na kuma kai ne wanda zaka hana wato a cutar da ni sannan wa mu'tamadi Sai ne kuma na dogara da shi ban dogara da kowa ba sai kai ya ubangiji ma'ana ba ni da karfi sai da taimakon ka ba zan iya kare kaina daga shirrin waɗannan mutane ba sai idan ka taimake ni sannan wa anta nasiri ya Allah kai ne mai taimako na dika aqulu na ga kaman ana dai an sa a julu amma dai ba a julu ba ne a ne da na koma duka hadisai duka riwayoyin a babu a julu sai dai akwai uhawilu saboda haka ahulu ne ba julu ba ina ka irin na ne sai ka gyara a wato wa bika ahulu da taimakonka ne nake juyawa wato nake juyar da makircin wato abokanin gaba nake tunkuɗe makircin abokanin gaba shine ma'anan ahulu ahulu daga alhaulu ne juyawa ko ta tahawul wato wa bika ahulu da taimakonka nake juyawa sai in kauce wa makircin abokin gaba gashi ya tinkare ni da makirci din amma sai in kauce masa sai zama abin bai zai same ni ba to duka wannan da taimakon ka ne sannan wa bika asulu da taimakon ka ne nake kai tumbe nake kai hari wa abokin gaba in buge shi ko in sare shi in buge shi ko ko in sare shi kafin kana faɗa da mutum dama biyu aiki biyu kake yi aiki na farko kare kanka in ya kawo duka ka kauce na biyu kuma dukanka to kaga kauce wannan in ba Allah ya taimake ka ba za ka kauce ba to shine wa bika ahulu kin wa bika bika ahulu wato da taimakon ka nake kaucewa dukan abokin gaba duk abin da wani shiri wani dabara sai ya kawo sai in kauce to da taimakon ka ne ba da dabara na sannan na biyu kuma dukan da kake kaiwa wa bika asulu da kai ne nake kai tumbe wato da taimakon ka ne in nayi dukan nake samu amma ba dabara na bane ko wayo na ba to kenan la haula wala quwwata ne illa billah la haula wala quwwata illa billah babu taimako babu abun nan wata dabara na kaucewa wani abu mai cutarwa babu wani karfi na ka iya yin wani abu mai amfani sai da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah bai taimake ka ba ba za ka yi to sai ce wa bika uqatilu kuma da taimakon ka ne nake yakin ma gaba ɗayan sa shine duka da kaucewan gaba ɗaya da taimakon ka ne ya haɗe su duka guda biyu kenan sadaka a hulu kaucewa cutarwan abokin gaba a sulu kuma jira kan abokin gaban kai masa hari da kai tumbi shine ma'anan asulu to idan kai haka ko da ya tinkare ka da faɗa ɗin in Allah da za ka ci nasara a kansa mai wacce addu'a ta baya ta roƙi Allah ya kare ka ya zama shine kariya tsakaninka da kai kare cutar da kai sannan kuma ya tsare ka daga sharrinsa wannan addu'ar kuma kana cewa ba ka da wani ƙarfi sai ƙarfin Allah ta'ala shi ne mai taimakonka shi ne mai kare ka shi ke taimaka maka sannan kuma duk wani kaucewa da za ka yi na cutarwan abokin gaban to da taimakon Allah ne duk wani cutar da shi da za ka yi dukansa ko saransa wannan kuma da taimakon Allah ne bani wataala kai ba ka da dabara sannan ka ce ka wuqatil ya Allah da taimakon ka ne ma nake yakin gaba ɗaya. to addu'a ta uku ita ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ba ta da wahalan haddacewa kowa ya haddace eh, idan ka haɗu da wani abokin gabanka ko wani azzalumi zai zalunce ka sai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan addu'a asalinta faɗi ne na ubangiji subhanahu wata'ala allazina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار في وانا كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل النبي إبراهيم يا فقيت لوكة دا أكدفا أسفنك وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل magana ta sama ya faɗe ta a lokacin da mutane suka ce masa kafuran nan fa sun yi wani shirin da ba za ku iya bugawa da su ba ku ji tsoronsu sai manzala ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya kare shi daga ainihin wato sharrin su din ya kara musu wato imani wannan hadisi Imam Bukhari ya ruwaito shi ingantaccen hadisi isan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam katin da yace hasbunallahu wa ni'mal wakil iskan qur'ani ya kawo ta lokacin da annabi ibrahim ya kira mutanen sa zuwa ga tauhidi zuwa ga bauta Allah ta'ala shi kadai to kuma suka ce ba za su bauta wa Allah ba sai dai bautan gumaka to lokacin da suka tafi bautan gumaka din eh musu wayo ya dawo baya ya zo ya sassare gumakan gaba daya sai bar babban gunkin kawai rataya masa gatarin to da suka zo suka ga an sare musu gumakansu sai suka kama cewa ah, to wane yi wannan wane ne ya sare mana allolinmu lalle wannan azzalumi ne to so ne ta to ani na ji wani saurayi ana ce masa ibrahim ina cewa dama zai sassara wa'annan gumaka ya ce tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbiri ina ji wani saurayi yana cewa dama zai sassare sai aka ce to a zo da shi aka zo da annabi ibrahim a anta fa'alta hadha bi alihatina ibrahim ibrahim kai kai wannan kai kai wannan sai ce ah, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu in kanu yantiqu yace ba yace babban sunnan babban sunnan shine ya aikata ko tambaye su idan suna magana wato yana nufin abin nan babban gulkin ya nuna dama ya rataye gatan ta lokacin sai suka shiga damuwa kuma ku tambaye su suna magana za su gaya muku sai suka sunkuyar da kansu suka daga kunya ta kama suka ce ai ka sani kan nan ba ka magana ya za ce mu tambaye su zai ce tunu za ku dinga bauta abun da bai zai cutar da ko bai zai amfanar da ku ba wanda ya iya magana to me amfanin bauta mu ce uffin Wani mata abu ta'buduna min duniya. kai san ku me yasa za ku bauta abun da ba Allah sai suka gane cewa shine ya sassare waɗannan gumaka din nan sai aka ce to a haka wuta kawai aje a jefa shi a ciki nan aka tona rami aka dinga haɗa kirare da itatuwa aka haka wuta aka zo aka jefa shi a cikin wutan aka sa ma majajjawa tunda ba za a iya isa kusa da wutan to lokacin da aka ɗauko shi za a jefa shi ne an harba shi sama zai je faɗa cikin wannan wutan kuma in ya faɗa kam ka san dai zai wuta za ta kona shi to shi kenan a hanyarsa ta tafiya sai mala'ika jibrilu ya tare shi ya ce kana buƙatan taimako ibrahim sai ce a wurin ka kan bana buƙata a wajen ka kan sai dai a wajen Allah subhanahu ta'ala ya ce ka faroƙi Allah ka roƙi Allah ya kare ka sai sai Allah ya san halin da nake ciki hasbunallahu wa ni'mal wakil saboda ka sai sai hasbiyallahu Allah wa ni'mal wakil Allah ya isa mana madalla da abun dogaro mun dogara ga Allah to yana faɗan wannan kalman kafin ya kare sa cikin wutan sai Allah ta ce kulna na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim na Allah ta'ala ya ce ya wuta ki kasance mai sanyi sanyin ma mai aminci a bisa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam saboda haka kafin yana ƙari sawa sai ya samu wuta kan ba wuta ba ne wato abu ne mai kamar ruwa mai sanyi amma sanyin da ba zai cutar da shi ba shi sallah ya ce wa salaman don sanyin yawa zai cutar da shi sai sai zama abu mai sanyi sanyin da ba zai cutar da shi Ba shi ne Allah ta lafi fa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsari suka nufin masa makirci su halakar da shi sai muka sanya su sune masu yin asara to kaga annabi Ibrahim da wannan bala'in ya tinkare shi me ya faɗa Allah ya kare shi daga wutan nan hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil to kai ma duk wani bala'i duk wani abun tsoro ko mutane za su cutar da kai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ko yan fashi da makami a hanya suka tare ka ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya maka maganin su sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka gama yakin abin nan yakin Uhud an gama yaƙin uhudu an ji rauni kwarai da gaske har mutum saba'in sun yi shahada da haka koma bayan an dawo madina sai abu sufiyan lokacin bai musulunta ba sai dawo da rundunarsa ta yaƙi ta makka akan da su dawo madina su kurmushe sahabbai kawai tun da sun dan jiki musu ciwo to sai Allah ta'ala ya bada da umarni cewa a fita aje a tare su shikenan manzo Allah ya ce duk a tafi har da masu rauni kowa da kowa ya fita duk wanda bai ji yakin badar ba ka yakin uhudu ba kar ya biyu aka aka kama hanya aka kama hanyar badar domin sun riga sun tafi hanyar maka to shine ana tafowa ana tafowa sai suka zo nuri ake ce masa hamra'ul asad shi yasa yakin ake ce masa zazwatu hamra'il asad ko kuma a ce zazwatu badar as-sughra wato yakin badar karamin yakin badar ba babban ba to sun zo wannan wurin sai wani mutum ya zo ya same su wani kafuri shi ya ji ya wuce ainihin wato kafiran sai ya ce wannan mutumin fa abu sufiyan ya haɗa rundunan da ba za ku iya da su to da haka ku ji tsoron su kar ku ce za ku tinkare su to yana faɗa manzala haka da shi da sabansa sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil suna faɗan wannan kalman nan haka ɗin sai kara musu imani da yaqini suka ji tsoro ya fita musu kwata kwata za su iya zuwa su tinkari innan kafuran suka ci gaba da tafiya to su kuma su can kafuran sai wani musulmi ya zaga sai je gaya musu ce Muhammadu da sahabbansa sun haɗa wata rundunar da ba za ku iya da su ba ku ji tsoron su nan kawai sai tsoro ya shiga cikin zukatan su kawai sai suka birkita kawai sai suka juya suka tafi maka har suka bar ɗan kayayyakin su musulmi suka zo suka ɗebi ganima ba tare da an ƙwarzane su ko da ɗan kaɗan to Allah ta'ala ke ba da labarin allazina qala lahumun nasu wato sahabban manzon Allah da shi da manzala da su da manzala ta sama su ne waɗanda mutane suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum fakhshahu kafuran makka fa quraisha sun muku sun muku taron dangi sun haɗu muku ku ji tsoron su to hakan din ne fa zadahum imanan sai hakan ya ƙara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce Allah ya isa mana madalla da abun dogaro shikenan fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasun su saboda haka ba abu ko kurza ne babu ga ladan yaki ga ganima kuma sun zo sun sun tsebo ta to kaga hasbunallahu wa ni'mal wakil Ke sa hasbunallahu wa ni'mal amanun min kulli khawf duk wani abun tsoro to hasbunallahu wa ni'mal wakil ita ce me ita ce maganin sa kuma wannan kowa ya haddace karka manta duk wani tsoro ko cikin dare ko cikin daji ko wani ka haɗu da shi baka yadda da shi ba Allah wa ni'mal wakil ko yan fashi da makami ko wani azzalumi ko wane ne ko shugaba ko menene ka rike Allah wa ni'mal wakil kuma ka cire tsoro a zuciyanka gaba ɗaya shi ke ne kai haka tana da babban makami ya fi ka rike bindiga ya fi ka rike bindiga don Allah shine mai kariya ba bindigawa saboda haka Allah ta'ala sai kare ka tunda ka da lamarin kai zuwa ga Allah fassaran addu'ar hasbunallahu Allah ya isan mana wa ni'mal wakil ma da lada abun dogaro shikenan hasbunallahu Allah ya isan mana ma Allah shine mai kare mu ba mu da karfi ba mu da dabara ba mu da wayo Allah ta'ala shine mai yi ko Allah kuma ya isa ya isa kare mu sannan wa ni'mal wakil ma dalla da abun dogaro shine ubangiji ta'ala kaga farko ka mai da lamarin kai zuwa ga Allah shine mai kare ka na biyu kuma ka dogara da shi shine mai yi to kuma Allah ta'ala ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk ne dogara ga Allah Allah ya isan masa shine ma'anan hasbunallahu wa ni'mal wakil in dai ka dogara ga Allah to Allah kuma zai yi maka sai dai in kana shakka a zuciyanka shi yasa ba a son musulmi mai tsoro kwata kwata tsoro bai da amfani ka zama matsora ka kar ka zama matsoraci ka zama jarumi ka rike addu'o'i da suka zo daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rike hasbuna Allahu wa ni'mal wakil ka cire tsoro a zuciyarka. ka ci gaba da rayuwarka kawai baka da wani tashin hankali amma kana tsorace kana tsorace tsoron kawai ya zame maka annoba a rayuwarka. sai ana ka jin daɗin rayuwarka kwata kwata to ka cire wannan a zuciyarka to matsala ta gaba du'a man khafa zulmat sultani addu'an wanda ya ji tsoron zaluncin sarki ko wani shugaba ko wani jami'i na gwamnati in ka ji tsoron zai zalunce ka to ga irin addu'o'in da ya kamata ya kamata kai addu'a ta farko اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل جار من فلان من فلان وعذابه من خلائق أن يفرض علي عاد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت أنا حديث عبد الله بن مسعود يتي منظم الله سبحانه وتعالى إذا تخوف أعدكم السلطان فليقل idan ɗayanku ya ji tsoron wani sarki ko shugaba ko wani jami'in gwamnati falyakul ya ce Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshi al'azimi kulli jaran min fulanin ni fulanin wa azabihi min khala'iq an yafruta alayya ahadun minhum aw yataza azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha illa anta yace idan mutum ya faɗi wannan ubangiji ta'ala zai kare shi imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin al-adabul mufrad kuma albani ya inganta shi fassara addu'an shine Allahumma ya Allah rabbas samawati ma'abocin wato mahalicin samai as-sab'i guda bakwai wa rabbal arsh wato mahalicin al al'azimi mai girma nan ce rabbu ko rabbi rabba ko don akwai ya ɓoye ya ko Allahumma mun ce asalinsa ya Allahu ne Allahumma asalinsa ya Allahu sai aka cire yaɗin aka mai da ita mimun aka sa ta a gaba sai ka ce Allahumma to in ka ce rabbas samawati sabi kaga sifa ne na Allahu din to dole kuma ka yi masa li'irabi daidai wanda ya dace da shi to a nan ba za ka ce rabbus samawati ba saboda za ka kaddara ya in ka kaddara ya kuma dole za ka yi nasaba sai ka ce ya rabbas samawati za ka ce saboda me saboda munada din mudafun ne idza kana munada mudafan nusiba ana yi masa nasaba ne saboda haka rabbas samawati mansubun ne biya nidai don takadirin maganan ad'u rabbas samawati ad'u rabbas samawati saboda haka rabbas sama da aka ce ya ma'abocin ya mahalicin sammai a sab'i guda bakwai wa rabbal arshi ya mahalicin al'arshi al'azimi mai girma kulli jaran ta kasance mini mai kariya mai taimako min fulani ibn fulani daga wani dan wani to anan zaka faɗi sunansa shine kar kai karkace fulani ibn wani dan kai ka faɗi sunansa kawai don fulani wani ake nufi ibn fulani dan wani ya zo ta ruwa min sharri fulani daga sharrin wani to kai zaka faɗi sunan mutumin ne shi yasa a hadisi yace fa yusammi a wata ruwaya sai ya ambaci sunan mutumin ko ai zaka san shi ai zaka san shi so da haka sai ka abun nan sai ka faɗi sunansa ko waye ne sunansa sai ka faɗa nan wane ɗan wane ko ka ce wane kawai ka faɗi sunansa in ba ka san sunansa kuma sai ka ce min haza sultani daga wannan sarkin ko wannan shugaban ko wannan jami'i sai ka faɗi siffansa ba in ka faɗa shi kenan ko min haza daga wannan daga wannan mutumi in ka san ma waye ba ne to sai kuma ka ce wa ahzabihi da kuma jama'arsa jama'arsa fadawansa ne dogarensa ne sojojinsa ne yan sandansa ne ko ma wani iri dai wanda zai amfani da su don su cutar da kai to ka nemi tsari daga sharrin su ne min azabi yace min khalaika da min khalaika daga cikin ka sai ce an ya furuta alayya ahad ya Allah ka kare ni an ya furuta alayya ahad wani ya rigaye ni da sharrin sa minhum daga cikin su an ya furuta ai an ya sika ya rigaye ni da sharrin sa minhum daga cikin waɗannan mutane ma'ana kada kan na ankara kawai ya kama duka na ko ya kama tsara na ko harbi na ko walakanta ni ka nemi wannan tsari duk wani wanda zai maka barazana ko bindiga ne a hannunsa sai ka karanta wannan addu'a baka yi baka haddace ta ba kuma to ga hasbunallahu wa ni'mal wakil an baka duk barazanan ka kawai kana hasbunallahu wa ni'mal wakil a zuciyanka hasbunallahu wa ni'mal wakil bakinka na motsa amma da harshenka to sai kaga Allah ya kare ka daga sharrin sa yace au an ya au ya qaza ko kuma yazo ya girman kai ma'ana ya wuce gona da iri wajen cutar da ni shine ma'ana an ya tsaga wato shine ya abun ne yayi tsagawa shine ya wuce haji ya zalunce ni saka yi cewa au ya tsaga ko ya zalunce ni domin a wata ruwa au ya buƙi ko ya zalunce ni yace azza jaruka duk wanda ya nemi tsari da kai azza jayirin jayi shi ne nan azza jaruka jaruka wato wanda kake karewa mustajiru ga kenan duk wanda kai ne mai kare shi azza ya buwaya ba wanda isa ci galba a kansa shi ne zai ci galba wa jalla sana'uka yabonka kuma ya girmama ya ɗaukaka wala ilaha illa anta babu an bauta da gaskiya sai kai kamar da lamarin kai zuwa ga Allah duk wanda ka ji tsoron zai zalunce ka karanta wannan addu'a الدعاء تبيو الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف وأحذر أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات الشرع أن يقان على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشيائه من الجن والإنس اللهم قل لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك salasa marratin wannan addu'a mutum zai yi ta sau uku ita kuma in ka haɗu da wani wanda kake tsoron zai zalunce ka wannan kuma hadisin daga abdullahi dan abbas yace mazala ta sama ce iza ataita sultanan mahiban takafu an yasuwa bika faqul allahu akbar har zuwa ƙarshe yace idan ka zo wajen wani sarki ko ni shugaba ko ni jami'i mahiban mai kurjini yi maka kwarjini kana tsoron zai yi tumbe a kan kaso zai cutar da kai zai sa a cutar da kai ko shi ya cutar da kai to ka faɗi wannan addu'a sai Allah ya kare ka wannan hadisi ne al-bukhari wa cikin al-adamul mufrad kuma hadisi ne sahihi don ka karanta wannan addu'an kai maganin cutar wanda yake son ya maka fasaran addu'an shine Allahu akbar Allah shine mai girma Allahu a'azzu min khalqihi jami'an Allah shine mabuwayi daga dukkan halittarsa gaba daya ne gagarau ba wanda yake gagaransa Allahu a'azzu mimma akhaku Allah shine mabuwayi daga dukkan abin da nake tsoro wa ahzar nake kaffa kaffa a kansa duk abin da nake tsoro zai cutar da ni to Allah ya fi shi buwaya ma'ana Allah ne mai rinjayensa a'udhu billahi allazi la ilaha illa huwa ina neman tsarin Allah wanda la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi al-mumsiki samawati sab'i wanda yake rike da sammai guda bakwai an ya kana alal ardi domin kada su fado akan ƙasa illa bi iznihi sai da sa wato Allah da yake rike da sammai guda bakwai wanda ba za su fado akan ƙasa ba sai da izininsa ba na la rike su ba za su fado akan ƙasa amma akwai lokacin da zai ba su umarni gaba ɗaya su tarwatsin alƙiyama ta zo taki sai su fado akan ƙasa ne to ka nemi tsarin Allah mai wannan sifofin min sharri abdika daga sharrin bawan ka fulanin wani sai ka faɗi sunan mutumin wato kamar wani ne sa ka a gaba kawai wani yana gadara yana da wani matsayi a gwamnati ko yana da wani matsayi a hukuma sai ya sa ka a gaba yana son su ya ga bayan ka to sai ka dinga karanta wannan addu'a in ka zo min sharri abdika fulani daga sharrin bawanka wane to sai ka faɗi sunansa ko mene sunansa wajen fulani din nan sai ka faɗi sunan ka cire fulani din ba za ka samu ka dinga karanta wannan addu'a domin Allah ta'ala ya kare ka daga sharri sharri wa junudihi da kuma sojojinsa ka kare ni daga sharrin bawanka wani da sojojinsa Sune ne rundunansa waɗanda ainihin yake amfani da su domin ya cutar da kai wa atba'ihi da masu binsa wa ashiya'ihi da jama'arsa shine ma'anan ashiya'ihi don aino ne ba ba hanza ba ba abubuwansa ba jama'arsa jam'i ne na shi'a wa mai min shi'atihi da ibrahim shi'a shine jama'a a shaya'ihi kuma jama'o'i jama'u da yawa kenan to ina neman tsarinka daga sharrin bawanka wane da sojojinsa da ainihin mabiyansa da jama'arsa min aljinni wal insi daga mutane da aljani in ma yana amfani da aljani ma ya Allah ka kare ni daga sharrinsa da sharrin mutanensa ko jama'arsa aljani wal insi da kuma mutane ita Allahumma kulli jaran ya Allah ka kasance mini mai kariya min sharrihim daga sharrinsu jalla sana'uka yabonka ya ɗaukaka wa azza jaruka wanda kake kare shi ya buwaya ba wanda ya isa rinjaye shi jaruka wanda ka bawa kariya azza ya buwaya ba wanda ya isa rinjaye shi wa tabaraka muka sunanka ya ya ya samu albarka sunanka ya zama mai albarka ko albarka albarkatun sunanka sun yawaita wa tabaraka sunka albarkatun sunanka sun yawaita wala ilaha gairuka babu abun bautawa da gaskiya sai kai zaka faɗi wannan salata marrati sau uku <coughs> sau uku zaka faɗa kana kiran sunan mutumi a cikin addu'an naka inda aka ce fulani ka faɗi sunansa sai kai sau uku in kai sau uku sai Allah ya kare ka daga daga sharrinsa daga sharrinsa to a san an ce al-mumsiki samawati sab'i ko ba ce mumsiki samawati ba wanda suka san na hau. an sa ma'arifa ko ana cewa abdullahi ba a cewa al-abdullahi sai ka cire ma'arifa amma nan ba a cire ba al-mumsiki samawati shar'i to al inna mai ma'anan allazi ne ai allazi yumsiku samawati sab'i al-mumsiki ai allazi yumsiku ko allazi yumsiku to al din mai ma'anan allazi ne isin mawsul ne ba al al-ma'rifa bane shi yasa ba a ba shafe ta ba wannan ko akwai shi a cikin manzanu larabawa wani na cewa min alqaumin rasulillahi minhum lahum danar riqabu bani mu'addin min alqaumin rasulillahi minhum lahum danar riqabu bani mu'addin to da haka ar-rasulullahi minhum Ai min alqaumin lazina min alqaumin lazina rasulullahi minhum al innan ar-rasuluna allazina ajnabi allazina rasulullahi minhum mutanen da manzon Allah daga cikin su to da ta almumsiki samawati sab wanda shine yake rike da sammai wato ainihin guda za zaka faɗi wannan addu'a sau uku addu'a ta gaba addu'a wa alal aduwi wato addu'a akan abokin gaba ma'anan akan abokin gaba mummunar addu'a wa abokin gaba ko don kana son kai addu'a Allah ya rusa shi to ga irin addu'an da zaka Allah ya maka maganin sa Allah ya rusa maka shi wannan kuma wato ba sai ka haɗu da shi ba kenan addu'a ita ce Allahumma munzil kitabi, sari hisabi, ihzim alahzaba Allahumma ihzimhum wa zalzilhum wannan addu'a daga Abdullahi bin Abi Aufa yace manzo Allah ta ya kasance fi babi ayyanihi allati laqiya fiha al-aduwa a sashin kwanakin da ya haɗu da abokanin gabansa yana wannan addu'a a wata riwayan a yaƙin ahzab ne wasu ahzab yakin da kafirai suka yi taron dangi suka zo za su tumbuke musulmi gaba ɗaya za su kurmushe su a madina Yalla Allah ta alaka musu ɗauki da mala'iku da iska suka fatattaki su wa'innan kafirai to manzo Allah yayi wannan addu'a ne Allah ya kawo masa ɗauki da mala'iku da kuma iska sai ce a wannan lokacin intazara hatta malati shams Abdullahi bin Abi Awfa yace manzo Allah ya saurara har sai rana ta karkata wato kamar lokacin azhar yayi ثم قام في الناس خطيبا sai tashi yana khutuba wa mutane yana yi wa mutane khutuba duk jama'an da suka ga wurin yaƙi don kowa da kowa ya fita a lokacin saboda a bakin garin Madina aka yaki sai manzo ke cewa ya ayyuhan nasu la tatamannu liqa al-adu fa kai tumuhun fasbiru fa inna al-jannata ta zilal as-suyuf yace ya ku mutane kada ku yi burin la tatamannu liqa al al'adu, kar ku yi burin haduwa da abokanen gaba kada mutum ya dinga burin ina ma yaƙi ya zo ina ma yaƙi ya zo Maza Allah ya hana ai ba da ka san abun zai kasance maka in yaƙin ya zo ai ba a roƙon sharri ai ko yawa ba ka cewa kada Allah Allah wai a ya bi a haɗu da kafirai ina ma yaƙi nan ya shigo garin nan ina wannan shirme ne Maza Allah ya ce la ta tatamannu wuli al al'adu, kar ku yi burin haɗuwa da abokanin gawa fa idza laqaytumuhum fasbiru idan kun haɗu da su ku yi haƙuri in ta kama a gwabzan kuma bayan da kuka iya so ku haƙura a gwabza ne wa alamu anna jannata ta ta zilali shu ta ta zilali suyufi ku sani cewa aljanna tana karkashin inuwan takobi menene inuwan takobi in ka kai sara takobi yana da inuwa a ƙasa to sai ka ji takuba suna wucewa a kanka to nan ne zaka tafi aljanna kaga nan manzo Allah yana kwabetar da su yana zaburar da su akan nan kar ku yi burin ku abokan gaba amma kuma zai kuka iya sai ku yi shiru to ku sani kuma walƙawan takuban nan da kuke gani to aljanna ne albishin ne na aljanna aljanna ta karkashin inuwan takubi shi yasa manzo Allah sassama yace wanda ya mutu a wajen jihadi ba za a masa tambayan kabari ba sai aka ce me yasa me yasa ba za a masa tambayan kabari ba yace ai walƙiyan takubi kawai da ya gani ya ishe shi ba sai mala'iku sun zo sun tsori tashi a kabarin zama tsoron da ya ji kawai na walƙiyan takubi ya ishe shi wani mala'iku kuma bakaƙe shuɗaye da za su zo su zaunar da shi a cikin kabarinsa su masa tambaya wancan tsoron kawai ya wadatar yanzu bai da wani fargaba kuma a cikin a cikin kabarin to manzo Allah ta sanwa da ya faɗi wannan to shine sai kama wannan addu'an Allahumma munzilal kitabi ya Allah mai saukar da littafi sari'al hisabi ne gaggawan hisabi ihzimil ahzaba ka ka rusa taron dangi na kafiran nan wanda suka zo su kurmushe musulmi Allahumma hazimhum ya Allah ka rusa su wa zanzilhum ka girgiza su to wannan fa bayan musulmi sun girgiza sun kai wata matuƙa ko a wannan yaƙin don mun sani a wannan yaƙin an shiga damuwa kwarai da gaske abin nan eh, Allah ta'ala ya tsorata musulmi sosai a yaƙin kafin ne kafin su samu nasara an zo an haɗa wannan gwalaloɗin, wannan ainihin rami ta inda ba za su iya shiga garin madina ba ga duwatsu kuma gefe da gefe ga banu quraiza kuma wanda an yi alkawari da su ba su ba da dama kafure su shiga ta wannan wurin ba to amma quraishawa gaba ɗaya sun tako daga tsafanawa za zo su yaki ainihin madina a lokacin ma salman al-farisi ne ya ba da shawara ya ce ya rasu layi mu yadda muke yin an mana irin wannan taron dangin a faris sai mu zo mu tona wani katon rami yadda ba su iya shiga garinmu mu ba manzala ya ce to a zo a tona wannan rami shi ne aka zo aka tona wanda ba za su iya tsallaka to amma ana nan ana nan suna jira suna jira har suka je suka lallabi kafurai yahudawan banu quraiza suka ba su dama suka shigo ta bangaren su sai gashi an zo an afka musulmi kawai ko ta ina wanda kwana da kwanaki sun kasa shiga shikenan a lokacin musulmi suka shiga takin hankali wanda Allah ta yake izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izagatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliya almu'minuna wa zulzilu zilzalan shadidan sun zo ta sama sun zo ta ƙasa ko sai ina kafurai sun zo muku ku tuna wannan lokacin Allah ta'ala yana tuna wasu sahabbai a lokacin ne musulmi suka dinga zace-zace ma'ana ba za a kai labari kowa yana zaton an gama kurmushe musulmi gaba ɗaya an gama kurmushewa musulunci zai zama tarihi lokacin aka girgiza mutane girgizawa aka girgiza mumine girgiza kamar yadda ubangiji ta alayi lokacin kowa ransa ya kawo makoshinsa makogoronsa yana ga ya halaka kawai manzo Allah ya kama wannan addu'a ya Allah mai saukar da littafi mai gaggawan hisabi ka rusa mana wa'annan kafirai sannan ya Allah ka rusa su ka girgiza su sai gashi Allah ya turo iska da mala'iku mala'iku kawai sai gashi kafirai suna ganin mala'iku dole ya ga mala'ika sai hankalin sai tashi sai gashi iska tana ɗiban su da kayayyakin su da yan bukkokin su tana tsaya mu tsaro tana sama tana buga su gaba ɗaya suka tsorita suka tarwatsa suka kama gudu mala'ikun ba su yaƙi ba a wannan yaƙin sun tsori ta kafurin ne a yaƙin badar ne mala'iku suka yaƙi suka kakkashe kafurin amma a gazatul azab sun tsori ta su ne kan shi ga naka ci galba a kansu suka tattara nasu ya nasu suka dinga gudu masu mutuwa na mutuwa masu gudu na gudu daga nan manzala ta fara ce to daga yau kafurai ba za su sake yaƙan mu ba su zo wuri mu su ce za su yaƙe mu daga yau an gama sai dai mu mu je mu neme su mu yaƙe su saboda sun gama ƙure ƙarfin su gaba ɗaya taron dangi ko ina gabar da yamma kudu da arewa akan za a kurmushe musulmi su zama tarihi manzala sama ya musu wannan addu'an Allah ya rusa sai ga taimako na ubangiji ta'ala mala'iku da iska to daga nan manzo Allah ya ce daga yau kam su zo su ce da su tsokane mu kan a'a sai dai mu mu je mu same su a inda suke mu yake su kuma haka aka yi har manzo Allah sama ya bar duniya ba su yaƙi ainihin wato ba su zo garuruwan musulmi suna yaƙin su to wannan addu'a ita ce addu'a da za a yi akan abokanin gaba wato kafare masu neman ganin bayan musulmi addu'a ta gaba ma ya kulu man kafa kauman wanda abinda mutum zai faɗa idan ya ji tsoron mutane mutum ne ya zo gashi nan ya kama ka zai azabtar da kai zai maka sharrinsa zai yana son ya ga bayanka to tarin addu'a za ka yi Allah ta'ala ya kare ka daga sharrinsa ka zama da wanda muka faɗa a baya dun na tsoro ne cewa ga sunan sun tinkare ka kana tunanin za su maka abu da sauransu to wannan kuma sun riga ma sun kama kaɗin za su yi maka to ga addu'an nan Allahumma qfinihim bima shi'ta Allahumma qfinihim bima shi'ta wannan wata addu'a ne mai doguwar kissa wanda Imam Muslim ya rawaito wanda wani bawan Allah yi Allah ya kare shi daga sharrin wani sarki daga sharrin wani sarki Fasara addu'an Allahumma qfinihim bima shita Allah ka mini maganin su da abin da kaga dama Allahumma qfinihim Allah ka mini maganin su bima shita da abin da kaga dama fasara mai ma'ana kenan ko fasara ta ma'ana amma an fasara lafazi ne Allahumma qfinihim Allah ka isar min su bima shita da abin da kaga dama to kaga ma'anan ba za ta fito ba ma'anansa Allah ka mana Allah ka min maganin su ka min maganin su ba haka ba shi yake cewa ma za ka maganin sai na yi maganin wani ai ba magani zai ba shi shawar ke bagon ta zai ɗanɗana masa kuɗansa ne to Allahumma makfinihim bima shi ta Allah ka min maganin su da abin da kaga dama da duk nau'in azaban da kaga dama to wannan abin da ya faru kamar yadda manzo Allah ya da labari a cikin sahih muslim imam muslim ya rawaito hadisi ingantacce manzo Allah ya ce a can baya an yi wani sarki kafin wanda wannan sarki yana da wani mai masa sihiri shi mai masa sihirin sai ya tsufa sai yake gaya wannan sarkin ya to yanzu ni girma ta kama ni zan iya mutuwa koyaushe abinda nake gani ka turo min yaro guda ɗaya in koya masa tsafin in koya masa harkan sihiri din wato kar ya mutu sarki ya rasa wanda zai dinga masa tsafi yana halaka jama'a shi sai tura masa wani yaro ya dinga zuwa yana koya masa sihiri to yaro nan a hanyarsa ta zuwa wajen shi wannan sarkin sai ke haɗuwa da wani bawan Allah ina wuce shi a ɗan bukansa wani mai ibada mutumin kirki to sai ya ratse wajen wannan ban Allah ban Allah kuma sai dinga koya masa tauhidi idan ya zo sai dinga koya masa tauhidi ba abin bauta da gaskiya sai Allah tsafi shirka ne karka yadda da tsafi shikenan in ya koyi wani abu na tauhidi sai ya wuce kuma can wajen mai tsafin sai ya koya masa tsafi to sai ya zamana su shi sarki bai sani ba mai tsafi bai sani ba to idan ya zo ya baro can wajen sarki kafin ya zo wajen mai tsafin sai ya laifi baya zuwa sai mai tsafin sai ya dinga dukansa ya ka zo da wuri ba ka yi laifi sai zai koka wa shi wannan bawan Allah sai ce to abin da ka yi idan ka je wajen mai tsafin ne sai me yasa baka zo da wuri ba ka ce sarki ne ya tsare ka Shi ne bai barka ka taho da wuri ba ai ba waya a lokacin ko mallaka na buga waya ya tambaye shi yace idan kuma kai laifi baka koma da wuri ba kuma sarkin in sarki ya tambaye ka kace wannan mai koya maka sihiri shine wanda ya tsare ka bai barka ka tafi da wuri ba don zuwa da dawowan duka yana ɗaukar ilimi shike nana na haka yaro sai ya fahimci tauhidi ya fahimci tauhidi ga ilimin sihiri ga kuma ilimin tauhidi to ana nan da Allah ta'ala ya tashi ya bayyana masa gaskiya to ne mai gaskiya a ciki wannan matsafin ne ko wannan malami sai wata dabba ta fito ta tsare hanya dabba mai girma babbar dabba ta tsare hanya ba wanda ya isa wuce wannan hanya mutane sun taru ba su isa su wuce ba suna jin tsoro dabban za ta halaka su sai ce sai yau zan jarraba in gani shin da mai sihirin nan da wannan malamin wane ne yake kan gaskiya sai dauki ainihin takwabinsa abin nan eh, kibiyansa sai seta zai harba sai addu'a yace Allahumma in kana amru rahibi ahabbu ilayka min amri sahil faqtul hadhihi dabba yace ya Allah in al'amarin wannan malami mai ibadan nan shi ya fi soyuwa a gare ka akan al'amarin matsafin nan Allah ka kashe wannan dabban da ya harba kawai ya harbi dabban sai gashi ta faɗi ta mutu nan kowa sai zai kama wucewa kowa yana wucewa shikenan zai tafi wajen mai wannan ibadan mai malamin sa din kenan na gaskiya sai je ba shi labari ya ce ga abin da ya faru fa ga abin da ya faru ga ayin da al'amarin kai kasance ikon Allah ga abin da na faɗa kuma Allah ya kashe dabba ne sai ce to ai yau kai kafi ni falala ta afdal min shi malami yace to kai yau kafi ni falala sai ce to tuftala! za a jarrabe ka amma idan an jarrabe ka karka nuna ni sai ce to shikenan ah sai al'amarin yaro sai girmama sai zama yana iya warkar da makaho yana iya warkar da kuturu yana iya warkar da duk wani mai cuta in ya zo in ya masa addu'a sai ya warke da izinin Allah shikenan sai wani bafaje sai ji labari makaho ne ya ji labari akwai yaro mai ba da magani shi kenan sai kira shi sai ce yaro ka zo ka mini ma ka mini ka warkar da ni zan baka abu kaza da kaza wata dukiya da ya tara sai yaro yace masa to ai ni bana warkarwa inna ma yashfi Allah yace Allah ne mai warkarwa ni bana iya warkar da wani idan kai imani da Allah ta'ala shi kadai bai da abokin tarayya to zan maka addu'a ka warke shikenan sai imani da imani da Allah yaro sai masa addu'a kawai shikenan sai idonsa suka budu sai zama mai gani ran alhalin da makaho ne shi kenan sai tafi fada wajen sarki yana zuwa wajen sarki sai sarki ya gan shi idonsa a buɗe sai ce ah marar da ile ka Wa ya mayar maka da idonka sai ce Allah sai ce Allah shine ne mayar min da idona <laughs> wato abun bautan sake sai ce ah alaka ilahun gairi kana da wani abun bautan ne banda ni kuma <laughs> tunda da a sani zare shine abun bautan su gaba sai ce i yace rabbi wa rabbu kalla abun bauta na ubangiji na da ubangijinka shine Allah ha ba daga nan sai sa aka dinga azabtar da shi yace sai ka nuna mini wane ne ya koya maka wannan abu ana azabtar da shi hajji zai juna ya je nuna yaro yace wannan yaro ne sai yace yaro yace ah ka yaro nan kafin naka da sihirin kan har ya kai kana iya warkar da makaho sai ce ai ba ne na warkar da shi ba Allah ne warkar da shi yace wani Allah kana da Allah banda ni yace rabbi wa rabbuka Allah malikinka abun bautanka da nawa shine Allah Allah ne warkar da shi shikenan daga nan sai kama dukan sai yace sai ya nuna wanda ya koya masa wannan abun shikenan ya je nuna ainihin wannan malamin nasa mai ibada ya je aka dauko shi aka kawo shi shikenan aka dinga azabtar da wannan malamin aka ce ka fita daga wannan addini ko kuma ainihin aka kashe ka ya iya bar addininsa aka ɗauko zarto ana gogawa daga saman kansa ana gogawa ana gogawa akan ya yi ridda a daina wato yankansa bai yi ridda ba yana nan akan addinin musulunci sanda aka tsaga shi biyu ya yi shahada aka ɗauko wannan bafajin aka ce to kai ma ka zo ka bar wannan addinin ko kuma a yanka ka kamar yadda aka yanka wannan mutum yace ba zai bar addininsa ba aka ɗauko zarto daga kansa ana gogawa shi ma sanda aka tsaga shi biyu ya yi shahada kenan daga nan ka ce to wannan yaron ya ya kai kuma yace ina nan akan addinin sai dai sai wato ya ga fadawansa ku ɗauke shi ku je saman dutsen kaza da shi idan ya bar addininsa ku dawo da shi in ko bai bari ba ku turo shi daga wannan kan dutsen ya fado ya halaka to shine aka je aka hau tsololuwan dutse da shi fadawa suka kai shi za su ruso da shi ana zuwa saman dutsen sai yaro ya yi addu'a ya ce Allahumma qfinihi bima shita wannan addu'an. yace ya Allah ka mini maganin su da abin da kaga dama sai dutse kama rawa kici kici gaba ɗaya sai suka faɗo suka gangara suka mutu duk suka mutu shi kuma yaron ya tako da kafan sai ya sauko daga saman dutsen sai gashi a gaban sarki sai ce ma za ala asabuka? ina labarin mutanen Ya yace Allah ya mini maganin su laqad kafanihimullah yace Allah ya mini maganin su sai ce ah sai saki kiran wasu fada yace ku dauke shi ku sashi a jirgin ruwa a tafi ruwa a tashi a jirgin ruwan an je tsakiyar teku idan ya bar addininsa ɗin ku dawo da shi in bai bari ba ku jefa shi a cikin ruwan ya halaka sai suka sake ɗaukansa aka je tsakiyar teku ana zuwa tsakiyar teku kawai yaro ya addu'a ya ce Allahu kfinihi bima shita Allah ka bin maganin su da abin da ga dama kenan jirgin ruwa sai kama tangaɗi kawai sai kife da su gaba ɗaya sai gashi yaro kuma ya taka ya taka ya fito sai gashi a gaban sarki yace ina labarin mutanenka ya ce Allah ya mini maganin su sai ce to amma abin da zan gaya maka ba za ka iya kashe ni ba sai ka bi shawaran da na gaya maka sai me shawara ce ka tara mutanen garin nan gaba ɗayansu ka zo ka tsire ni akan kututturen dibino ka ɗaure ni ka ɗauko kibiya daga cikin korina daga cikin gidan kibiyoyina ka zo ka feta ainihin baka ka feta kibiyan ka ce bismillahi rabbin gulani da sunan Allah ubangijin yaro sai ka harba in ka harbe ni za ka iya kashe ni ya je tara jama'a kan tara jama'a ya zo ya ɗauki tsaure shi ɗauki kibiya daga korinsa ya zo ya seta ya ce bismillahi rabbil gulami da sunan Allah ubangijin yaro da ya harba sai kibiya ta zo ta same shi a kayakayensa wato tsakanin kunnensa da da sajen nan inda buga shi ba a fita shi ke yaro sai faɗi ya rasu ya yi shahada wayannan jama'a da aka tara gaba ɗaya mutanen gari dukkanin sai suka ce amanna bi rabbil gulani amanna bi rabbil gulani Aman na birar rabbil bilal mun yi imani da ubangijin yaro mun yi imani gaba da yansu sai suka yi imani dukkanin zuwa aka ya tara da ya tara jama'a ne shi zai shahada amma kuma za a yi imani gaba da shikenan suka yi imani ba bauta da gaskiya sai Allah ba su yadda da bautan bautawa shi wannan sarkin to daga nan kuma sai ya sa wuta ya zo ya lambatu ya sa wuta ya ce kowa duk wanda bai bar addinin nan bai je fada da kafa ko kuma a tura shi kuma ka bar addini shi kenan mutane na haka suka dinga zuwa suna fadawa cikin wutan nan da kafansu saboda riƙo da imani da kafansu suna fadawa suna fadawa wata mata ta zo tana goye da ɗanta ta zo za ta fada sai ta tina da wannan yaron sai ta ɗan yi girki haka sai yaron ya magana jinjiri ya ce ya umma isbiri fa innaki alal haq ya mahaifiya ta, ki haƙuri kina kan gaskiya ki fada sai ta je ta fada cikin wutan da yaron ta gaba dukkaninsu suka yi shahada sai kuma ba wanda yake zai soke ka da allura ma akan ka bar addinin ka amma baka addini duwa mutum zai iya shiga wuta saboda ya tsira da addinin ka kai kuma ba wanda yake karkai addinin ko allura ba wanda ya soke ka da ita amma kana nan kana wasa da addini ai mutum yayi asara wallahi in bai rike addinin nan zarto ana gogawa ana gogawa har a kashe mutum amma yana nan akan addini a zo a jefa ka a wuta ka shiga da kafanka mutum yana nan akan addini amma kai kuma ko allura ko da kaya ba wanda zai soke ka in ka rike addini ka ba mai tsangwaman ka amma mutum ya kasa wallahi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah Allah sai ya tambaye mu akan wannan ni'ima kai addinin ka ba tsangwama amma kuma ka kasa yin sa mu ji tsoron Allah bangiji ta Allah ya kara mana imani ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko tambayarsa suna da alaƙa da karatun litinin da ya gabata yake cewa malam menene bambancin kibiya da harsashin bindiga a wajen tsini wato a kan yan farauta bismillah wa wasu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala abadu assalamu alaikum wa uh, shi eh, kibiya dai abu ne na yanka wanda mai tsini wanda zai yanka harsashin bindiga kuma ko da zai shiga jikin jikin mutum tsabar karfin ne yake huda yake hudawa domin harsashi mawqud ne wato abu ne na abin nan Kamar bugewa ne ba wai ba wai soka bane shi yasa idan an buki mutum da bindiga dole sa zai faɗi saboda karfin ne kawai yake dukan mutum in ma ya fasa shi ko wani abu amma wannan kuma kibiya kuma tsini ne zai je cikin mutum za a iya bugi mutum da a harbi mutum da kibiya ya kama tafiyan sama sai daga ba a zo a cire zai iya kuma ya faɗi saboda haka in farauta da bindiga ba a ci wannan abun nan ne abun bugewa ne ba abun ba abun sokewa ba ne abun da aka tabbatar a shari'a shine ko mashi ko kibiya ko kuma wani abu mai tsini wanda za a harba shi shine wanda za a iya farauta da shi wanda ya kama da mashi din ko kibiya amma ban da bindiga wai akwai masu harbin dorina da kan kibiya su tsura a bindiga in kibiyan ne aka harba dorina da shi babu laifi amma dai almuhimu ya zama kibiya amma ba wasu ya'yan boris ko su karafuna ko su harsashe ba wannan ba daga cikin abin harbi inda kibiyar ne aka sa a bakin bindigan aka harba wannan ya zama wato ainihin kibiya ne wato ya zama farauta wannan yake cewa malam shin salatu tasbihi na da asali a sunna kuma in haka ne tana da asali to yaya ake yin ta salatu tasbihi akwai sabanin malami wasu sun ce ya inganta sun ce bai inganta ba shawara shine ka batta ka je kai abin da wanda yake ya inganta abinda ka tabbatar kiyamun laili dai ba wanda yake shakka a kansa kai na fi da raka biyu ka sallame biyu ka sallame kai ta addu'inka ba dole sai kai salatu tasbih ba tunda akwai shakka a cikin ta ba sai a barta ma kuma ba sai mun sha wahala kullum muna ta maimaita ga yadda ake yin ta ba a mai tambaya ta karshe yake cewa malam menene ma'anar waɗannan ayoyin a faɗar Allah ta'ala am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayhuzamul jam'u wa yawalluna dubur بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وصور ma'anan ayoyin fassarar su ubangiji ta ce yana cewa am yaquluna nanu jami'un muntasir ko suna cewa dukkanin mu masu yin nasara ne sayuhzamul jam'u za a rusa wato runduna wanda suke yakan musulmi wai walluna dubur kuma su juya baya bali sa'atu mau'idun ba haka ba ma dai alkiyama ma ita ce ma alƙauratar su wato bayan azaban duniya akwai kuma ta azaba ta ta alkiyama yasa ya ce wasa'atu adaha ita alkiyama ta fi musiba ma wa amar kuma ta fi tsananin azaba innal mujrimina fi balali lalle mujrimai suna cikin bata wasu'ur da kuma kokuna na wutar jahannama na'am a sai masu addu'o'i da suke nema wasu akwai wanda aka yi musu rasuwa kamar kashi biyu wanda suka rubuta akwai wanda kuma suke neman addu'a saboda matsalar rayuwa eh, da yanayin kasuwanci da kasantuwar wani ya ambaci cewa iyalinsa tana da juna ina fatan malam da sauran wasu mata addu'a Allah ya sauke ta lafiya da dai sauran wanda ba zan iya tuno eh, kalmomin su ba amma dai suna bukatar addu'a waɗannan su ne assalamu alaikum Yankun Sulan, kafin addu'a ko da ya turo sai zai ke cewa kamar ‘yan majalisan dottawa za a iya musu addu'an Allahu makfinihin bi mashita. Allah kamar na maganin su da abin <laughs> da ka ga dama. Wala ni ba na ganin laifi don an musu. Abubuwan da suke yi wato akwai abun ɓacin rai kwarai da gaske. Kasan nan dai so ake a gyara ta ko ba haka ba. Gyara ake amma duk inda aka ɗauko gyaran nan sai su dinga kawo matsala su dinga kace kuma son zuciya ne ba wani abu. so da da an saba duk abun da aka kai sai an kai cin hanci sai an kai kuɗi duk abun da aka kai kowa zai je alat a wayansa kafin ma a tattauna akan akan takardan ko fayil sai ya ga alat din sa tukuna yanzu kuma babu sai sa a ture wannan ba hujja saboda kana rikici da wani kawai abun da yake maslaha ne sai ka ce ba za ka yi shi ba abun da yake gyara ne a ce a ce ba za a yi shi ba duk da dai ba dukansu ne hakan din ba amma ai wannan addu'an tun da an ce Allahumma kfinihim bima shita Allah ka mana maganin su da abin da ka ga dama kaga ai Allah shi ya san me ya ga dama sai ta inda zai mana maganin su ya shiryar da su ma gaba ɗaya su zama mutanen kirki kaga nan ma mana maganin su tawakila su zo ya zama su samu matsala a tsakanin su ta yadda ba za su iya zartar da duk wani abu wanda ba na daidai ba ne abin da muke so shine gyara a wannan ƙasan to amma shugaban ƙasa shi kaɗai bai isa gyara ba akwai takunkumi na dokoki na abin nan na me sunansa na constitution wanda dole zai hana wasu wasu abuwa yaƙi da cin hancin ma shi kansa ana so a kawo masa cikas ana so a kawo masa wasu matsaloli daban-daban saboda wani rikici kawai tsakanin da da abin nan da wani inda ake samun nasara kuma a ciki din amma shi din ba kuma gashi nan ana neman a dan a dan dakutar da shi saboda haka yan majalisar dattawa da wakilai duka su ji tsoron Allah su yi abin da yake na daidai wanda zai kawo gyaran kasa ba son zuciya ba man ba haka bakan talakawa tunda sun fara turo wa'annan tambayoyin ko shakka babu wani yana can yana addu'a ma ba tare da ya tambaya ba to kaga wannan akwai abun tsoro kuma addu'an talakawa insha Allah Allah zai karba ai talakawa dai su suka kawo wannan gwamnati su suka kawo ta yau da gobe dai in Allah ya yarda za a yi nasara to zaka duk abin da yake na gyara ya kamata a karbe shi abin da ba na gyara ba kuma a kyale shi kuma yi abu don Allah domin gyara da kuma ci gaban ci gaban al'umma wannan kasan in ba a gyara ta ba a yanzu yaushe ne za a gyara ta idan wasu suna kawo matsaloli akan gyaran nan to ai sun cuci talakawa yaushe ne za a gyara suna tamanin Allah bai zai kama su ba Allah zai kama su shi wanda yake iya kokarin sa ubangiji ta Allah ya sani kuma zai bashi uzuri amma kai da kake bin son zuciyanka kana ta tattoshe wasu kobobi ka sani fa Allah ta'ala zai kama ka wayannan kudaden su wayanda suka sata a bayan ba gashi yanzu abun ya zai musu bala'i ya zama masifa wanda ba a kama ba ma a tsorace yake cikin tashin hankali yake wasu kudaden sun basu a banki baka ita ma ka ce naka bane fa saboda abin nan matsalan BBN din baka isa ka ce naka ba ma suna nan sun balbace kawai ba a san na suwaye in ka je ka ce naka ne tarab za a kame ka wasu yana wasu nan sun boye su suna cikin tashi hankali kar a je a tone su a gidajen su. cikin tashin hankali mutum yake balle tana wanda aka rafke shi kuma aka kama shi suna nan suna shiga cikin damuwa to kai ba haka gani ga wani ai ya ishi wani tsoron Allah as-sa'idu man ta'aza bi ghairi mai arziki shine wanda yawa azantu da wani sa shine mai wayo to amma kai abu ya faru da ɗan uwanka gemun ɗan uwanka ya kama da wuta ba za ka shafa wani ka ruwa albashinka da allowance ɗinka bai ishe ka ba ya ishe ka rayuwa ya ishe ka abin da za ka tara na haramun ina ba iya cinye shi za ka yi ƙarshe bala'i zai zo ya zame maka ko ba a kama ka ba kana cikin tashin hankali kana cikin kunci a rayuwanka to a ji tsoron Allah a daina shiga haƙƙin abin nan haƙƙin talakawa a yi abin da zai gyara ainihin al'umma in ba haka ba kuma ko shakka babu talaka hakan ko sun tambaya ko basu tambaya ba za su yi addu'o'i kuma Allah ta'ala zai karbi addu'o'in su Allah subhanahu wata'ala ya samu dace Allah ya kara mana imani masu addu'o'i wanda suka bukaci addu'o'in nan Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya eh, sai dai zan baku ku hakuri kuma saboda wani uzuri za mu dan ba da hutu na sati daya wato ba za mu dawo karatu ba sai lahadi na sama